cikin jawabinsa ga majalisar dattawa, Sanata Alin Dume ya ce rahoton da bankin raya ƙasa ya fitar a ranar sha uku ga watan Yuli na wannan shekara da muke ciki, ya bayyana yadda aka kasafta naira biliyan da da tamanin uku. a matsayin lamuni da ya kamata a tallafa wa ƙananan masana'antu domin ceto su daga rugujewa. Ndume ya ce abin da ya ɗaga masa hankali shine cewa kashi goma sha ɗaya cikin ɗari na kuɗin su ne aka ware wa jihohi goma sha tara na arewa wanda ya kama naira biliyan hamsin da uku da miliyan ɗari da talatin kacal amma jihar Legas ya samu kashi arba'in da bakwai cikin ɗari wanda ya kama naira biliyan ɗari biyu da ashirin da bakwai da miliyan goma shi kaɗai. Dalilin da aka yi wannan banki da kuma kudaden da suke rabarwa din ya je hannu waɗanda ya kamata kuma a gani a kasa ma'ana a gani cewa masana'ansu suna tasowa to ta hanyar taimakon wannan banki din tunda an kira shi ma developmental bank of nigeria dalilin yin sa kenan central bank ta sha da gwamnatin eh, buhari ta sha fidda wayansu eh, hanyoyin da za a taimaka ma talakawa amma har yanzu ba a gani a kasa don matsalan wayanda aka sa su su yi to shi yasa muke so mu yi bincike a senate in akwai wayanda suka hana ruwa gudu a sanya da za a da su Ndume ya ce an kafa bankin raya ƙasa wato DBN ne domin ya rage matsalolin da ƙananan hukumomi da matsakaitan kamfanoni ke fuskanta a ƙasar ta samar musu da bashin kuɗaɗen ta hanyar da za ta dace da kasuwa mai ɗorewa domin a samu farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa cikin gaggawa amma haka bai samu ba sai bala'in talauci da al'umma ke ku kuka a kai. Amma ga sanata mai wakiltar Katsina ta Arewa Ahmad Babba Kaita yana mai ra'ayin cewa kafa wannan kwamiti na bincike a daidai wannan gaba da mulki ya riga ya zo ƙarshe ɓata lokaci ne kawai. Ni na ganin an kawo wannan ne kawai don a kara bata ma 'yan najeriya hankali da kuma bata musu lokaci ba ni goyon bayan wani kwamiti a sabo gwamnati ta zo ta yi binciken abin da ya faru abin da zai kara ba haushi da kuma abin babban takaici shine duk waɗanda suke ba da hanyoyin tallafin nan da manya-manyan arewa da ministocinmu da famsec famsec ɗinmu da kuma head of agencies na waɗannan kuɗaɗe ko kuma abubuwan da ake bada don tallafi duk su ne suka cika wurin in kin dawo nan majalisa mu ma muna da irin namu laifin saboda kwamitoci kwamitocinmu dama ya kamata su sa ido kan irin waɗannan abubuwan to kuma yanzu abu ya zo karshe sai a zo a ce an yi wani kwamiti kwamiti din ma bata lokaci ne Sanata mai wakiltar Neja ta Arewa Muhammad Sani Musa shine ke jagorantar kwamitin tare da Sanata Abdullahi Ibrahim Dan Baba da Sanata Ayo Akinye Lure da Sanata Matthew Orogide sai Sanata Uche Lilian Ekunife da Sanata Sadiq Umar sai Sanata Muhammad Alin Dume da kansa. an ba su makonni biyu su kammala aikin binciken su gabatar wa majalisar dattawa da rahoto. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.